إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madawakin sarki mai kowa mai komai wadda cikin yarmarsa da ganin damansa ya sake ba mu daman halartowa wannan waje mai tarin albarka a wannan rana ta goma sha tara ga watan Ramadana wata mai alfarma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda yake daidai da takwas ga Maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiyya. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzan tsira annabar rahma Muhammadu ibn Abdullah. sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi ta sa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikinsu. Bayan haka da iznillahi ta'ala za mu ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma daga inda muka dasa aya a jiya cikin surat Yusuf fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa rawadathu allati huwa fi baytiha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 قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين Allah tabaraka wa ta'ala yake farawadathu allati huwa fi baitiha an A jiya muka ce jarrabawar da annabi Yusuf ya fuskanta sanadiyar makirci da 'yan uwansa suka yi <clears throat> suka jefa shi a rijiya kuma bayan haka suka sayar da shi da kuɗi ɗan kaɗan kuma suka faɗawa masu sayansa cewa bawa ne Allah tabaraka ya ce mun tabbatar da Yusuf a bayan kasa kuma domin mu sanar da shi ilimin wato fassarar mafarkai domin wadda annabi Yusuf ya fada hannunsa da ya siyo shi a kasar Masar babban mutum ne yana matsayin wazir wadda ake mai lakabi da al'aziz. To, akwai sauran jarrabawa da annabi Yusuf zai fuskanta. Allah tabaraka wa ta'ala yace wa rawadatu allati huwa fi baitiha an Sai wadda wacce Nabiyullahi Yusuf yake ɗakinta, mana wacce take rike da shi a gidanta, sai ta neme shi da lalata. Wa ghallaqat al-abwab kuma ta ta rurrufe kofofi a cikin wannan tabirin ba rufewa kawai kai ba da aka ce ba aghlaqat ba ghallaqat yayi istahkamat al-ighlaq mana ta rufe kofofin wato rufewa amma a usulubin magana a larabci akwai yadda ake layin emphasis kan abu ka ga kamar misali a Hausa idan mutum ya ce zan dace ka da ya ce zan maka duka kaga dukan nan kaga idan mutum ya ce zan dace ka baka fusata shi sosai ba amma lokacin da yake zan maka duka kai ka san zan dace ka da zan maka duka ka san akwai bambanci ko wanne ne wanne ne idan aka aiwatar zai fi zafi eh mai dukan nan go to hakan nan a larabci ce nan cewa yi hakan nan a larabci don kace fata halba ya ko kofa da fata halba. wannan ah, domin ziyadatul mabna dilalatun ala ziyadatul ma'ana tunda an an kara wani abu cikin bina'in kalmar to tabbas akwai karin ma'ana ce ghallaqat istahkamat al-ighlaq ai wato ba wai kawai rufe kofa bane rufewa ne kofofin ta rufe su ne na da gangan rufewa mai kyau ghallaqat al-abwab ayoyi da hadisai ba su bayyana mana kofofin gudana bane amma kuma sun dai nuna mana ba kofa ɗaya bane kofofi ne kuma ta rufe su وقالت هيتلك bayan ta rufe wannan kofofin kaga Allah tabaraka wa ta'ala ce wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafi. wacce nabiyullahi yusuf yake zaune a dakin ta ta neme shi da lalata sai yanzu za a shiga daki dakin ta yaya ta neme shi da lalata Allah yake wa ghallaqatil abwab kuma ta rufe kofofi bayan ta rufe kofofi sai ta ce mai haitalak ai halumma sai ta ce mai to ka taho mana malaman tafsiri suka ce sai da imra'atul aziz aka ce mata ce kyakkyawa aka ce mata ce kyakkyawa kuma matan babban mutum wazir a garin masar aka ce sai da ta zayyana kanta banda ita kyakkyawa ce sai da ta yi ado tukunna don wannan abin da take son ta yi ɗan shiri ta yi mai kuma ta rufe ƙofofi sa'annan ga nabiyullahi yusuf matashi wadda ko ne a gari domin sabubar da za su sanya nabiyullahi yusuf ya fada cikin wannan tarkon suna da yawa ga shi matashi ne bai da aure ga gashi bako ne a gari da zai fada wannan tarkon zai mugun wahala asirinsa ya nene ne ya tono domin gida ne wadda yake shiga ya fita an san shi da gidan shi mazaunin gidan ne da haka babu wanda zai gan shi yana fitowa daga gidan ya yi tunanin wani abu ko kuma ya tuhume shi da wani abu domin ba yau ba ne ya fara zama a gidan ba yana zama a gidan kamar mai yi wa mutanen gidan hidima domin kamar ɗan gidan da haka fitowar shi daga gidan fitowanki daga ɗaya daga cikin ɗakunan da aka rurrufe kofofinsu ba abin tuhuma ba ne. nan, ko da wani abu zai sa a fahimci a tuhume shi da aikata wannan barnan wannan alfashan to kunyar da zai ji zai zanto takaitacciyar kunya ce domin ba a garinsa ba ne babu danginsa babu makwabtansa babu mutanen da suka san shi sai yace qala ma'azallah qala ma'azallah Ita ina neman tsarin Allah ya nemi tsarin Allah da ya fahimci manufarta sai ce na nemi tsari da Allah Ta tabaraka wata'ala innahu rabbi innahu rabbi ahsana matwaya Ita lallai shi mai gidana ne rab anan ba ana nufin ubangiji ba ana nufin mai gida nabi yusuf ya ce innahu rabbi yana nufin mijinta kai tsaye tun da ya fahimci abin da take nufi ga ta ta yi ado ga ta ta rufe kofofi ga ta ce mai ya taho mana sai ce a na nemi tsari da Allah innahu rabbi lallai shi mai gidana ne ahsana waya. ya kyautata mazaunina mana mijinki kenan mijinki bai cancanci na zalunce shi ba bai cancanci na ci amanarsa ba ahsana matwaya ya kyautata mazaunina yana cikin kyautata mun sa'annan na haince shi a kan iyalinsa a'udhu billah sai ya ce innahu la yuflihu adh Nabi Allah Yusuf ya ce lallai azzalimai azzalimai ba za su rabauta ba domin wannan zalunci ne wani zalunci ne kuma ya kai wannan wani zalunci ne ya kai ka ha'inci mutumin da shi ke rike da kai shi ke ɗaukar ɗawainiyarka ya kyautata mazauninka bai mu'amaltarka mu'amalar bayi kuma ka rasa wadda za ka haince shi a kan iyalinsa sai wannan mutumin kaga wannan zalunci ne mai girma shi yasa nabi Allah Yusuf ya karasa maganar sa cewa lallai a zalumai, ba za su rabauta ba Allah ta baraka wata ala ce wala qad hammat bi wala qad hammat bi wa hamma biha laula أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين الله تبارك وتعالى ولقد همت به للي يتماكر يتماكر ta riga ta kudurci niyyar cewa abin da take son ta aikata na neman lalatan nan sai ta yi da haka hammat bihi ta yi niyyar yin aikata lalatan da shi wannan shi ne burinta kuma ne abin da ta fito yi shi ne abin da take son ta cimma Allah yake wa hamma biha shi kuma niyyarsa ta karkata zuwa gare ta shi yasa al-imam mutatir yace rahimahullahu ta'ala yace al-muradu bi hammihi biha khataratu hadithun nafs irin hadithun nafs irin abinda mutum yake magana da shi da kansa a zuciyarsa na karkata wannan ya faru da nabiyullahi yusuf alaihi salatu wassalam laula an ra'a burhana rabbi da ba dan ya ga hujja daga ubangijinsa ba malamai sun yi bayani da dama mi wace hujja ya gani anan wai suka ce a ayar alqur'ani ya gani ayar ayar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la taqrabu zina maganganu da yawa sun zo a wannan a wannan wajen amma kuma babu ah, dalilin da za a ah, danganta za a tabbatar da wa'annan maganganun da cewa abinda abinda annabi Yusuf ya gani kenan bal akwai waɗanda suka ce ya ga kamar surar mahaifinsa shine burhan inda Allah ya nuna mai almuhim Allah tabaraka wa ta'ala ke da ba dan ya ga hujjar ubangijinsa ba domin ya fara samun karkata irin na zuciya da ba dan ya ga hujjar ubangijinsa ba Allah yake kadhalika linasrifa anhu su wannan hujjar da muka bayyana wa nabiyullahi Yusuf ya gani Allah ya tabaraka wa ta'ala wannan ya kasance ne domin mu karkatar da mummunan aiki wal da barna al daga annabin hakan hakan shine sunnan Allah tabaraka wata ala. da annabawa da manzanni za ka ga yakan ba su kariya tun suna ƙanana suna yara tun lokacin yin wahayi a gare su bai kai ba sai ka ga Allah Ta wa ta'ala yana ba su kariya daga fadawa cikin wato munanan laifuffuka to irin wannan kariyan Allah Ta wa ta'ala ya bai wa nabiyullahi Yusuf ya zanto bai fada a cikin wannan makircin wannan imra'atul aziz ba Allah Ta baraka wa ya ce innahu min ibadina al-mukhlasin shi nabiyullahi yusuf ya kasance daga cikin bayanmu waɗanda muka zaɓe su ko waɗanda muka kubutar da su sallallahu ta'ala wa alihi wa sallam shi nabiyullahi yusuf Allah tabaraka wa yace na'am فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من راد بأهلك سوءا إلا أن يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من Allah ta الباب الله تبارك وتعالى يتي sai suka yi rige-rige zuwa ga kofa ba mun cewa ghallaqatil abwaba ba suka yi rige-rige nabiyullahi yusuf da ya ga manufarta kuma ya ga azamarta sai ya juya sai ya rugo da gudu sai ta fiyo shi sai abin ya zama kamar menene kamar rigeri yanzu Nabi yusuf yana son ya riga ta kaiwa zuwa ga ina ba ya buɗe ya fita tana son ta riga shi kaiwa zuwa ga kofa ta yi ne ta hana shi buɗewa ya fita وقدت قميصه min dubur kuma rigarsa ya yage ta baya wa alfaya sayyida ladal ba kuma suka yi suna yana bude kofa sai suka cikaro karo da wa da mijinta a kofar shi ya taho zai buɗe kofa su kuma sun taho suna rige-rigen wa zai fara zuwa kofan ya buɗe suna zuwa kofan ana buɗe kofan sai ga mijinta ya ga halin da ake ciki ya ga halin da ake ciki na kartar kwatsam matar sai ta ce qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adhabun alim menene sakamakon wadda yake nufin mummunan aiki da iyalinka face an yusjan a rufe shi a kurkuku au azabun ali ko kuwa azaba mai raɗaɗi. Kaga kai tsaye ta ɗaura wa wale bigina annabi Yusuf. Maluma suka ce a nan idan ka lura sai ta ce sai ta yi suggestion ɗin nau'i biyu na ukuba an yusjan aw azabun alim a irin wannan yanayin idan an kama mutum da matar mutane masu irin wannan matsayin abin da ya kamata a yi mai shine ne a kashe shi shi yasa da gaggawa ta ba da shawara biyu na nau'in azaba da za a yi mai yusjan aw azabun hmm. alim tana son a bar shi a raye domin har yanzu bata menene ba bata hakura ba shi yasa kake son a kai shi kurkuku duk dadewansa a kurkuku zai fito tana nan ita kuma tana nan ta bayan fage tana remote control din mijin ko kuwa a yi mai azaba mai radadi har ila yau dai za mai ukuba ne kuma yana menene yana nan Nabi Yusuf yana jin haka qala kai tsaye shi ma sai ce hiya rawadatni an nafsi ita ce ta neme kai tsaye yace ita ce ta neme da Nabi Allah Yusuf ya faɗi wannan Allah ta tabaraka wa ta'ala yake wa shahida shahidun min ahliha in kana suhu. udda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al sai wani mai bada shaida ya shaida cikin iyalinta aka ce mai bada shaidar nan aka ce yana tsaye daga cikin khassatil malik mutane makusanta ga shi sarkin kamar wanda za ka yi kwatantawa kamar fi'e ɗinsa aka ce a wani ɗaya daga cikin mutane ne a cikin gidan wadda kuma yake da dangantaka da ita matan yana da dangantaka na jini da ita matan kamar dan babban ko kuma makamancin haka wayan suka ce a wadda ya fara shirin wani dan karaman yaro ne da ake rike da shi wadda bai kai yayi magana ba kamar yanzu yadda yazo cikin wani hadisi marfoyi cewa mutanen ƴaƴa da suka yi magana fil mahad aka ambaci shahid yusuf mai shaidan annabi yusuf almuhim shi mai shaidar nan me yace sai yace in kana hukud da min qubul yace idan rigarsa idan rigarsa an ya da rigar ne ta gaba yace da sadaqat wa huwa min al to ita ce da gaskiya shi kuma yana daga cikin makaryata maluma suka ce me yake nufi da cewa idan rigar daga gaba aka yanke rigar zai mana fassara haka shine shi ya je neman ta ita kuma tana son ta kare kanta sanadiyar haka rigar aka yaga rigar ta ina ta gaba yace wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadabat wa huwa min as-sadiqin idan kuwa rigarsa an yaga rigarsa ta baya yake to ta yi ƙarya shi kuma yana daga cikin masu gaskiya kuma akwai wani asar da suke nuna cewa domin tsananin domin fushi da kuma azama da zake da shi akan sai ta aikata abin da ta kudirce a ranta da ya fara guduwan nan ta bi shi ta yaga rigar ba yagawa na kaɗan ba ne aka ce ta yaga rigar ya gawar da ya kai da rigan ma gaba ɗaya sai ya faɗi daga cikin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam shi mai bada shedan yace a duba rigan da ta gaba rigan aka yaga ko kwata baya idan ta baya ne to shi ke da gaskiya ita ce ita ce yin ƙarya falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaydikunna shi mijin da ya ga cewa rigar annabi Yusuf an yaga rigar ta baya ne kai tsaye sai ta innahu min kai kaidi kunna lallai wannan yana daga cikin makircin ku sai bai ce makircin ta ba sai ce makircin ku domin kusan duka mata suna tsumfatuwa da wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Aisha radiyallahu ta'ala anhu arda lokacin da rashin lafiyarsa ya tsananta yace tana mata da kissan da billahi Yusuf yace lalle ku dinna yan uwar matar matar imra'atul aziz ko ko akhawati Yusuf yana ishara zuwa ga wannan matar da kuma sauran matar da za mu zo mu yi magana a kansu a lokacin da manzo Allah yake kan rashin lafiya mai tsanani rashin lafiyan ya tsananta sosai sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai fada wa Aisha sai je ki fada wa mahaifinki idan lokacin sallah yayi je ki fada wa mahaifinki yayi wa mutane sallah yayi limanci gina ko ita kuma sai da dinga cewa mijinta ya ba aikin Allah mai zai hana ka umarci Umar Umar mahaifin wa mahaifin Hafsa ya kuka gani kuna ganin ba ta son mahaifinta yi limanci ne kuna ganin ba ta jin daɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nominating ɗin babanta manzon Allah ne ba yake nominating ɗin babanta ya jagoranci sallah amma ita kuma take kokarin ta gamsar da shi cewa ya umarci wa ya umarci Umar manzan Allah sallallahu shi kuma ya fahimci abin da ke kasa domin rashin lafiyar nan ya tsananta kuma zai iya kaiwa ga menene ga ajali ita ba ta son idan manzan Allah sallallahu rashin lafiyar nan ya kai ga manzala sallama ya rasu kan rashin lafiyar nan ba ta son a yi ta umi da mahaifinta cewa manzan Allah bai tashi barin duniya ba sai da babanta ya bada limanci sai zama abin menene abin magana sai zama abin da ake gasa wa iyalan gidan abubakar magana da shi ita abin da take gujewa kenan shi yasa manzo Allah sallallahu inna kunna la ba yusuf ki babu bambanci tsakanin ku da ma'abota matan nan ma'abota nabiyullah yusuf imratul aziz da sauran matan da za mu ambato yace lallai wannan na daga cikin makircin ku min da kunna wannan yana daga ciki ne ma yace inna da kunna azim lalle ma kirkin ku ku mata ma kirkin ku yana da girma kaga kenan sanadiyar shaidar da wancan mutumin ko ko wancan karamin yaron da ake rike da shi wanda bai kai yayi magana ba da ya bayar da ishara zuwa ga a duba alamomi kaza idan aka ji alama kaza to kaza ne in aka ji alama kaza to kaza ne ya amfani shi mijinta ɗin kenan kuma ya yi amfani da shi wajen gane gaskiya kuma ya ba ta rashin gaskiyan a nan tun da ya ce mata wannan daga cikin macircin ku ne sai ya ce yusufu a'arib an haza ya ce ya kai yusuf ka kawar da kai daga wannan ka kawar da kai domin babban gida ne hmm. ba a san wannan labarin ya fita ya yadu a dinga cewa matar wani wadda jagora ne babba ne a gari ta aikata kaza da kaza da kaza sai cewa annabi yusuf yake arif an hada ka kawar da kai daga wannan abin ce ita kuma wata zire li dhanbik ce kuma ki nemi gafara game da Ka kaga ya bata me ya bata laifi yace innaki kunti minal khati'in innaki kunti minal khati'in yace innaki kunti minal khati'in lalle ce kin kasance daga cikin masu kuskure abinda kika aikata kuskure ne a nan maluma suka ce bayan darussan da muka ambato na cewa ha'inci mafi girma shi ne ha'incin da yi wa mutumin da ke kyautata maka shi ne mafi girma kenan mutumin da ke kyautata maka ka ha'ince shi wannan ba karaman ba karaman abu bane sa'annan kuma abin zai zama yana da muni matuka idan ya zanto ha'incin ma kan iyalinsa ha'incin kan iyalinsa sa'annan maluma suka ce wannan nan ayoyin suna ishara zuwa ga nisantar shigo da mutumin da bai ba maharamin iyalinka ba ne shigowa da shi gida shi ba kaninta ba ne na jini wadda babu aure a tsakaninsu shi ba wa'anta ba ne, ba ne, ka shigo da shi yana yin shiga da fita a cikin hososiyar iyalinka zai shigo ɗakinta zai shiga uwar ɗaki zai shiga falo zai shiga ko'ina sawa'un kana nan ko baka nan wannan kuma yana daga cikin abubuwan da musamman matasa masu tasowa yanzu wadda suke yi suna ganin kamar wani abin wayewa ne wannan kuma wannan wata al'ada ce na hatta a cikin jinsin jinsin dabbobi ba duka dabbobi ba ne suke yadda da wannan ba iyalinka kaga abokanai babu bambanci tsakanin mijin yana nan ko baya nan kai ka ce ranar da aka aurar da ita suransu gabace ɗaya ne aka ita an aurar da ita ne ga wayannan mutanen gaba ɗaya hakan zaka ga suna shiga da fita iyalinka ba ta da ba ta da hurumi ba ta da ihtiram ba ta da daraja sa'an wannan bai takaita akan abokanai ba dan aiki ɗan sako babu laifi ya zanto kuna da ɗan aiki a gida kuna da ɗan sako a gida amma kuma ya zanto yana da menene limit shine musulunci wannan shine musulunci ba wai musulunci bai ta akan zuwa yin alwada. assalamu alaikum Salamu alaikum ba rayuwarka tsarin rayuwarka ya zanto suna da boundary suna da limit sa'annan ‘yan uwa yana daga cikin abubuwa da jahiliyyar da da yawa daga cikin mutane suka ce rabuwa da su har yau sai ka ji ana cewa matar mu ce wacce ayi matar ku nawa ban gane ka ce wa matata matar ku ba kuna in ka ce matata matar ku sai ta rasa haƙora ba matar ku kuna ban gane matar ku ba ita matar mutum ɗaya ce shi yasa manzala sun sace alhamu wal maut a fara'aita alham manzala sun sace alhamu wal maut wane ne alhamu ɗan uwan miji amma za ka ga mutane da yawa suna da sakaci a wannan bangaren ɗan uwan miji haramun ne ɗan uwanka ka girme shi ko ya girme ka domin akwai irin authority da abin nan manya suke amfani da shi ai mu ne so tun da kaninka ne shi kenan matarka ce tunda kanin ka ne zaka iya shigan gidan shi a kowane lokaci lokacin da ka dama yayi tafiya ya bar gari yana gari baya gari zaka iya shigo a kowane lokaci ci ai gidan kani na ne gidan wani ne ai baka sani ba to sai me in baya gida da kai da mutumin da baku hada alaka na jini da kanin ka ba dukkan ku matsayin ku daya haramun ne ka shigo gidar ɗan uwanka inda matan shi take zaune kuma shi baya gida haramun ne kuma sanadiyar wannan da aka ci karantarwar addini da aka yi sakaci da shi ɗin wallahi barna da yawa sun faru akwai wani ɗanwa da muka yi karatu da shi yakan ba ni labarin ba zan faɗi sunan garin ba ya ce a garin su kenan ya ce kowa ya sani akwai wani mutum kowa ya san cewa matarsa wani daga cikin ɗayan da ta haifa abu ne da ba ɓoye ce ba wani cikin ɗayan da ta haifa wani ɗan wani ne ba ɗansa ba ne wannan kuma wanin shi ɗan uwan mijin ne to wannan musulunci ne ko jahiliya ya za a auro mace an aurar wa mutum ɗaya kuma tana wa mutane daban-daban aihuwa wannan ina ganin a jahiliya ma akwai ta kwa kamar wayan sai irin al'adu da naji Dr. Abdulaziz Ibrahim yake faɗi a wajen tafsiri jiya wacce mace tara gidan mijinta sai ta ce za ta tafi wajen mutanen ta sai ta koma garin su ta dan zauna ta daɗe a garin zaman sai ta aure wani ta aihu kuma tana da aure a wani garin da ta baro kwanaki akwai wata mata da ake nuna wata aure a gari ɗaya ba ta auri maza daban-daban su uku kare ita ma tana son sayi masana wasu wani ba a kenan to me ya rage sauran ɗaya manzala sallama da ya hana mutane shigan gidajen da ba gidansu ba ne gidajen matan mutane ba tare da maharami ba wani mutum sai ce ya ma'aikin Allah ya ne za ka faɗi game da ɗan uwan miji manzalar sun san ce ɗan uwan miji ne mutuwa me yasa ɗan uwan miji ya zanto mutuwa domin shi tunaninka zai nesantar da cewa ɗan uwanka zai iya maka haka ko shi kuma shi ta nan zai ɗana maka tarko kuma ire-iren barnan nan suna faruwa don haka da sunan ɗan gidan ne ai ɗan aiki ne ai ya daɗe a gidan ai kaza ai direban gidan ne ai kaza ya zanto babu laifi babu laifi babu laifi amma ya zanto akwai ne akwai limit so bayan ya tabbatar da ya tabbatar wa matarsa laifi ya ce ta nemi gafara amma yana son a rufe magana yana son a rufe magana domin abin kunya ne idan matar mutum wadda yake da irin wannan matsayin wannan labarin ya yaɗu game da gidanta sa'annan Allah ta mara wa ta'ala yake وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين باون الله الذي يوسف أشيء أبو بيتكيت أنبه فأنت أعرض عن هذا بقى يا لك يا كوت to fitinan ba ta kare ba wa qala nisbatun fil madina ira mai nan abubuwan duk yadda ka ta shi labarin zai sulale ya shiga gari ko labari ya shiga gari wa qala nisbatun fil madina Wa wayansu mata malaman tafsiri suka ce matan manyan mutane waɗanda suke the same ah, circle da wannan matan da wannan abin ya faru da ita sun ji labari sai suka ce imra'atul azizi turawidu fataha annafi nafsi matar azizu tana neman lalata da ɗan gidanta da kanta take neman shi mutumin da yake kaman bawa a gida qad shaghafaha hubban so da take wa yusuf ya rufe zuciyarta sannan wasan yusuf ya rufe zuciyarta in ji su وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم بينهم أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن لغة تجي sai gumi da suke yi akan abin da ya faru da ita sai arsalat ilaihinna ay hinna, sai ta shirya wata liyafa abin da take son ta yi za ta gayyato su ne a matsayin kawai ta gayyace su liyafa wa ta lahunna muttaka'an kuma ta shirya masu kaman dainin haka wajen zama na cin abinci wa atat kulla wahidatin minhunna sittina kuma ta baiwa kowanne daga cikin su wuka ma'ana daga cikin abubuwan da za a ci abubuwan abincin da za a kawo duk wannan makirtin ne ba mijinta ya ce innahu min kaidi kunna ba ta ba su kowanne daga cikin su tana da wuka kama abinda za ka ce wa fatilari yau wanda za su yanyanka abinci da za a kaddamar wajen liyafar kowace tana da wuka a hannunta wa shi ikhruj alaihinna dama ta ajiye nabiyullahi yusuf bawan Allah bai da bai da tacewa akan kansa sai yadda aka yi da shi a yayin da aka tsara wannan liyafar shi kuma ta ajiye shi bayan an gama tsara wajen kowa an ba shi kwatilar ɗinsa musamman wuka sai ta ce ukhruj alaihinna sai ta ce mai ya fita ya gilma a gabansu Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasallam bai da zabi sai ya fita dama umarnin da ta bashi malaman tafsir suka ce sun ce ya fita ya wuce a gabansu nan ya dawo za su ga gabatowarsa kuma za su ga juyowarsa za su ga bayansa Allah Ta wata wa ta'ala yake falamma ra'aynahu nahu. da suka ganshi sai suka girmama shi mana sun girmama ganin da suka mai domin sun ga wani halitta ne wadda ba su taɓa ganin irinsa ba domin annabi Allah yusuf alaihi salatu wassalam mutum ne Allah ya tabaraka wataala ya halicce shi kyakkyawa kamar yadda ya zo cikin wasu daga cikin hadisan Isra wal Mi'raj aka ce manzo Allah sallallahu ya ganci a sama ta uku yace fa idza bi nabiyillahi yusuf wa qad u'ti yashkurul jamal aka ce ciao idan muka misalta kyau mu ce kyau halitta ne mu ce kamar lemu Allah sai ya raba shi gida biyu rabi sai ya baiwa annabi Yusuf sauran rabin shi ne aka raba mana gaba mu daga annabi Adam zuwa mutumin karshe a duniya da mazanmu da matanmu. rabin da ya rage din wacce kai cikin halittun Allah a bayan kasa za ga wata mace kace in ba a baka auren ta ba gaskiya kai zaka kashe kanta domin ta maka kyawun da ba za ka iya haƙura ba to cikin rabin nan ne fa da aka raba wa duk duniya gaba ɗaya sauran rabin sauran rabin shi kaɗin aka baiwa annabi yusuf to ya kake ganin fitinan zai kasance a cikin wani su asar manzala sallam ya ce rabin an baiwa annabi yusuf ne da mahaifiyarta an baiwa annabi Yusuf dawa da mahaifiyarsa almuhim annabi Yusuf manzala sassalama ma ya ba mu labarin cewa mutum ne mai kyau da haka da suka ganshi sai suka ga mutumin suka gan mutum kyakkyawa kyawun da ba su taɓa ganin irinsa ba to maimakon su yanka kayan marmarin da aka sabin ɗansu a daini ɗin kallonsa ya ɗauki hankalinsu sai suke yanke hannayensu A akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa ha sha lilla suka ce ina suka ce wannan ai ma da bashara suka ce ya Allah ai wannan ba mutum bane wannan wannan halittar ba na mutum bane suka ce hada ma in hada illa malakun karim wannan ba komai bane face mala'ika karramamme daga nan maluma suka ce ɗabi'ar mutane sun san cewa halittar da Allah yawa mala'iku halitta ne mai kyau shi yasa kai tsaye suka cire shi daga dangin ɗan adam suka danganta shi gawa da mala'iku قالت فذلكن قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين take ita yanzu abinda da take nema ta samu ta samu take qalat fadhali fadhali kunna alladhi wannan da kuka gani kuka kasa hakura shine wadda kuke zargina a kansa ibn kathir ce, tana nufin cewa ku fa ganin shi kuka yi ganin farko gani so ɗaya. gani so ɗaya kuka mai har ya kai da kuka menene kuka yanyanka hannayenku ina ga ni da nake ganin shi kullum kullun yake shiga da fice a gabana idan ku gani na farko na so ɗaya ɗin nan kun kasa yin haƙuri to ina gani da kuke ganin laifina nan, su ba yanzu sun sun siffanta kyawunsa ba suka ce man haza bashar kai wannan ina wannan ya fi karfin a ce mai mutum wannan mala'ika ne ibnu ya ce, sai ta bayyana masu wani siffa ta kyau wadda su kuma ba su sani ba ta ce قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه sannan a nan ta yi admitin ɗin cewa ita ce ta neme shi da alfasha. Ta faɗa, ta yadda ita ce ta neme shi da alfasha. Ta ce, Fastasam, sai ta sanar da su da wata siffar da ba su sani game da shi ba su kawai sun ga wannan kyau na zahiri. Akwai wani kyau moyayye shi ne Shi ne kanewa kanewa kaga kamar yadda za ka so ka ga matarka matarka ba ta batun wani namiji facewa face kai kadai hakan ita ma za ta so a ce kara da kanewa ki zan tafi ah, zan tafi muhadara wasu lokutan na zolayi iyali na sun ce zan tafi zan tafi lacca ne a kamar irin haya institution haka gidan fitina kenan gidan fitina kenan san ce to zan tafi idan zan fita san zo in same sun ce to sannan ga gyara gudan wannan gudan yayi yayi haka guna yi kyau sai ce ba mu gane ba me rage ni ce ta ah, to ai ai har yanzu a kasuwa nake mu dai karka kalli kowa ba karka kalli kowa in ka je karka daga kai shi a ah, kawai ku sa min nikabi kawai ku huta ku saka min nikabi kawai ku huta to yadda za ka so a ce ba ta kula kowa ba ta batun kowa akwai wani malaban mu za ku san shi ah, salih ibn sari kun taɓa jin sunan na'ai, nta yana yin wani wani program da hausa yanzu ya zama director ina ganin ban ko ya ritaya ya karantar da mu a albayan malamin mu ne ya karantar da mu a turanci yana yin wani shiri na na manta da sunan shirin shirin dai ana zuwa wajen tsofaffi ne waɗanda shekarunsu su ya ja ya manyanta don masu shekara ɗari a duniya sai a je shiri ne na NTA lokacin sai a tafi da crew din a je gidan a zauna da shi ko da ita a yi hira da su tu lokacin ku ya rayuwa ya kasance ya ake yi kaza ya domin a koyi darasi shi malam yake ba mu labari yake wata ran ya shiga wani shago zai siyi abu wani dattijo dattijo sai ya gan shi sai ya ce mai da ba dan baka min laifin komai ba da na macire ka sai ce a ah, <laughs> da cijo ya faru sai ce shi abin da ke bashi haushi matarsa shi ba wannan dattijo ne ya girma ya yadda ba amma cijin na nan ita ma matarsa din ba karama ba ce ba yace yawai matarsa tana tana matukar son wannan program din dakon program din take domin ta zo ta ga program din da haka shi kuma yana jin tsoron wannan anko din program din <laughs> amma yanzu kishi ya ragu ban zane ba ko domin yahuda wannan tsinannu suna dan saka mana roman alade cikin abubuwan da suke siyar mana muke ci a sunan snacks shi yasa kishi ya ragu sai ga mace ta ce ta ce ta ce ai mawaki wani is is is is my favorite eh kuma a gaban mijin kuma shi ma wawa yana murmushi wannan wani ruwa ne ban gane matar ta tace wani wani wani bajilaje favorite ɗinta ba shasha ta kuma kana nan kana ban gane favorite ɗinta ba mace mai hankali ba za ka faɗi wannan magana ga mijinta ba a wajen laraba ran da mace ta faɗi wannan auren ta ya kare ai don haka fasta a sam maluma suka ce kaga isti a sami ɗin nan kamewa idan to kana da kamewa kana da kamewa matarka ta san kana da kamewa hankalinta a kwance kuma za ta dinga za ta dinga alfahari da kai cewa mijina a ah, wallahi ba mijina bane mijina ina ba zai yi wannan abun ba don ta san yana da mai yana da kamewa ita ce mace da ya kamata ake ta fi da wannan sifar, amma sai ga shi nan shi da yake da yake a matsayi mai rauni shi ne yake a yi wannan barnan da shi ta ce ni na ne shi kuma ya ne ne yake amsawa ya ce wala illam ya inda matsalan take kenan wala in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakuna min as-saghirin kuma idan kaga bata hakura ba ko kuma idan bata aikata abin da nake umartan shi da shi ba lalle lalle sai an kai shi kurkuku sai an kulle shi a kurkuku kuma lalle lalle zai kasance daga cikin wulakantattu ta lace sai ta aikata abin da zuciyarta ta kudirce a zuciyarta na alfahsha da annabin Allah annabin Allah yana jin haka sai ya ce ni qala rabbi sijn qala rabbi sijn ahabbu ilayya mimma ni ilayhi وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن innahu huwas sami'ul alim yana jin haka sai ya kira ubangiji ya fara rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay ya ubangiji na kurkuku ya fi mun alkhairi akan abin da suke nema na da shi na alfasha na fi son kurkuku ya Allah akan abin da suke nema na da shi dinnan yace ya Allah wa illa tasrif anni kaidahunna idan baka kawar da makirtin su daga gare ni ba kaga yanzu makircin ba na mace ɗaya bane ko na matan garin gaba ɗaya ne ya Allah idan baka kawar da makirtin su daga gare ni ba asbu ilaihinna zan karkata zuwa gare su wa akum min aljahilin kuma zan kasance daga cikin jahili ibnu kathir rahimahullahu ta'ala da wa'insu daga cikin malaman tafsiri suka istinbati suka ce akan makircin mace ku saurari wannan da kyau a kan makircin mace kar ka kuskura ka bugi kirji ka ce na fi karfin in fada a tarko kar ka kuskura suka ce kawai ka nemi Allah ya mene ne ya tsare ka mafitan ka tsaye kenan ba ka nemi Allah ya tsare ka shi kenan kawai amma kar ka ce wai wai kai ka fi karfi wallahi baka ta ba wannan fa annabin Allah ne ka ji addu'an da yake yake ya Allah idan baka kawar da makircin su daga gare ni ba zan karkata zuwa gare su kawai ka nemi taimakon Allah ka nemi kariyar Allah daga fadawa cikin wato tarkon da mace take danawa in idan Allah bai kare ka ba to kaga dabararka wayonka iya maganarka duk wayannan abubuwan ba za su kare ka ba mace za ta zirma ka sosai sosai kuma ba za ka fita ba sai dai ka nemi ne ka nemi Allah ta baraka wata ya ne ne ya kare ka fastajaba la Allah tabaraka wa ta'ala yake istajaba lahu rabbu ubangijin sai amsa mai fasarafa anhu kaidahun sai ya karkatar da makircin su daga gare shi sai karkatar da makircin su daga gare shi innahu huwa as-sami'ul alim lallai shi Allah tabaaraka wa ta'ala mai ji ne wanda jinsa ya gane na kowa da komai Allah tabaaraka wa ta'ala irin ji da yake yi laysa mithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir ba kwatantawa da irin ji da muke yi kai yanzu idan aka ce mutane uku daban-daban su baka rahoto rahoto daya da yarurruka guda uku daban-daban wannan ya hausa wannan ya turanci wannan ya larabci a lokaci da su danga magana ai za ka kore su aiko suna son sa wata aukatar da kai kenan amma shi Allah tabaraka wa ta'ala ya rurrukan duniya gabaki daya yana jin su a lokaci daya ba na mutane kaɗai ba har da dabbobi duk da cewa jinsin dabbobi kala kala kala kalan dabbobi sun fi na mutane yawa in ka dau macizai kawai kala kalan macizai da ake da su baka kai baka baka kirga ba duk ko kowace dabba in ka in ka in ka dauko ta tana da jinsi kala daban-daban kuma suna magana suna da yare amma dukkan Allah ke ji a lokaci daya kuma sauraron wani bai hana shi sauraron wani sauraron yarurrukan da mutane suke yi a bayan kasa bai hana shi sauraron yarurrukan da dabbobi suke yi a kan kasa da kuma cikin ruwa as-samiya al-alim kuma masani ne mai ilimi ne wata ilimansa. ya gani kowa da komai shi yasa Allah tabaraka ta'ala yana jinka a lokacin da kake kiran shi cikin duhun dare kaga yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa yake fasta fastajaba babu jinkiri Allah ya amsa masa har ila yau din nan Allah tabaraka ta'ala yana amsa addu'a yana ji kuma yana amsawa shi yasa ake son musulmi ya zanto daga cikin masu tadarru zuwa ga Allah kuma ka sani cewa daga cikin sunayensa da siffofinsa shine as-sami'u was-sama shine ji a lokacin da duk abin da kake furtawa abin da baka furta ba ma ka faɗa a cikin zuciyarka zantan da kai na zuciya Allah baraka wa ala ya sani ko bai sani ba ya sani shi yasa yana daga cikin ladduban addu'a kar ya zanto makwabcinka ya san in aka ce wa makwabcinka wannan wannan dan ah, talikin menene bukatunsa ne ya san su ah, yana yana yana son ya ya rufe gidansa bai gama gini ba yana son ya yi kaza yana son ya yi kaza domin kai idan ka tashi addu'a da microphone kake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ubangijin da kuke kira ba ba nisa yake da ku ba yana kusa yace ira ira ira wa idza sa'alaka anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'a Allah tabaaraka wa ta'ala yana amsa kiran kiran bawarsa idan ya kira idan ya kira shi domin shi Allah tabaaraka wa ta'ala yana kusa Allah wa ta'ala ya sanar da mu a ƙarshen wannan ayar cewa ya amsa addu'ar annabinsa nabiyullahi yusuf kuma ya karkatar da wato sharrin su daga gare shi abubuwan da suka biyo baya na tafiyansa kurkuku Allah ya jasama badalahum min ba'di ma ra'ul ayati la yasjununna suka zo suka ga cewa bayan gaskiyarsa ya tabbata ba yadda manyan mutane suke yi kenan yadda manyan mutane suke yi idan ka fada a hannunsu kuma ka zanto mai rauni babu mai kwatarka bayan gaskiyarka innocence ɗinka ya tabbata za su ce haba idan muka bar shi fa za a ce an zalunce shi duk wayannan wahalhal da ya sha an zalunce shi kenan at the end of the day in muka ce bai yi komai ba duk da cewa ya bayyana cewa bai yi komai ba amma dai bari mu yi punishment ɗansa domin dai mu creating impression din cewa ya dai ne ya dai ne irin abin da suka mai kira ibn kathir yake sai suka ga cewa to ai abin nan fa in aka bar maganar nan a haka nabiyullahi yusuf yana yawo a gari ba a mai ukuba ba kenan labarin da zai tabbatu shine cewa shi bai da laifi wa ke da laifi matar sarki to ana son a creating din contrary impression ta yaya za ki rage din contrary impression shine a kai shi kurkuku ba da laifin komai ba wannan kuma yana faruwa so da yawa yana faruwa za ka ga mutum cewa bai da bai da mafita sai a zalunce shi an manta da akwai hisabi ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa wata yake bada da kun kawai sai da cewa wannan domin a rufa wa gidan asiri domin a rufa wa gidan asiri don haka dole a yi punisher ɗansa domin haka aka tura shi kurkuku abubuwan da suka kasance suka faru a kurkuku kun ga duk nan fa duk nan kalubalen duk ala a kan hanyar daukakar da Allah zai yi wa zai wa annabi Yusuf kai ma kana son ɗaukaka, aibo kana son Allah ya ɗaukaka ka kana son Allah ya arzuta ka kana son Allah ya karamta ka amma kuma ba ka son jarrabawa <laughs> ba ka son jarrabawa kuma sunnan Allah ne ba ka son jarrabawa ba ka son wahala shi yasa kai ka fi son finish in ka ga finish product kamar yanzu aka ce professor wani sheikh wani kana son ka zama irinsa so da yawa idan muka idan da sallan juma'a yan uwa da yawa suka kawo ƴaƴansu su zo su kai da ni su ce malam ina son ya zama irinka ina son ya zama kamar ka idan ya faɗi haka sun ki masha Allah wa Allah ya taimake shi Allah ya mai albarka amma kuma sai mun ga rubutun din irin zai iya zai iya sai irin wayansu a rafi wanda mutum ya fuskanta a rayuwa akwai wani abin abokin karatuna da nake faɗa muku cewa shi da shugaban alkalai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya na faɗa muku cewa daga cikin abubuwan da kullum yake maimaitawa wata ran muna muna makaranta muna law school wani bawan Allah sai ya zo ya sami mu sai ya ce da Allah mu ya hakuri ba musulmi bane kasan kasan sau da yawa idan suka suka suna neman rufin asiri suka sun gwammace su nema a wajen musulmai sai zo ya gaishe da mu shi ma student ne a cikin campus sai ce kaman ko ya ce kaman ko ya ɗibi kwanaki haka yake na rantse maku da Allah kwana na kaza ban ji abinci kuma idan ka kalle shi kam za ka ga alamun cewa wannan akwai yunwa tare da shi abokina dinnan hankalin ke ya tashi shi ne muka ci ayya sannu ka za kuɗi kaza kaza aka bashi kuɗi ya tafi da muka koma ɗaki abokina din nan bai samu sukuni ba hankalinsa a tashe yace malam ka san ni a rayuwa babu abin da na tsana kamar in ji mutum yana jin yunwa domin ni na ji yunwa na san menene yunwa amma yanzu babban mutum ne ya zama finish product kowa idan ya gaji zai ina son in zama kamar wani ina son ɗana ya zama kamar wani amma kuma za ka jure irin wahalhalu irin kalan wahalhalun da ya yaka kafin ya zama wannan abin da ya zama Da haka a rayuwa ma a matsayinka na musulmi addini ya karantar da kai ne ne hakuri addini ya karantar da kai hakuri da juriya hatta akan abubuwan da suka shafi menene rayuwa balle abubuwan da suka shafi addini na neman yardar Allah dole ne sai ka yi ne sai ka yi hakuri sai ka rufe ido sai ka kawar da kai daga abubuwan da kake so ka jure har Allah ya taimake ka ka ce ɗanɗanawa duk da cewa kana da kuɗin da zaka tafi wancan wajen kana da karfin da zaka je wancan wajen mutane suna yi kana gani kai ma zaka iya yi amma zaka yi ta baiwa zuciyarka hakuri wa amma man khafa maqama rabbihi wani hannarta domin tsoron tsayuwa a gaban ubangijinka abubuwan da ranka take faɗa maka cewa kai ba kai ka zamana ai yanzu ai kai baka fara ma furfura ba da sauran shekaru sai ka dawo daga baya ka yi tuba kaza kaza da sauransu amma za ka yi ta yin hakuri domin kana tsoron ranar tsayuwa a gaban ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da hakuri wallahi duk duk bawar da Allah ya arzuta ki da hakuri Allah ya arzuta ki da wani abu mai girma Allah ya zuta shi da wani abu mai girma hakuri abu wato yana daga cikin siffofi masu kyau shi yasa zaka ga annabawan Allah daga cikin siffofin da Allah tabaraka wataala yake ni'imta su da shi shine zaka ga sun yi hakuri kamar yadda muka muka muke magana annabawan da muka karanta labarin su ka duba irin bakakin martani da mutanen suke mayarwa amma ke ya kauni za ga dukkan su ne suke cewa ya kauni ya kauni ya kauni bayan ya gama faɗin cewa ya kauni din nan yana gamawa za su mayar mai da martani mara kyau in sun gama in ya tashi magana zai sake cewa ya kawumi ba komai ke sa mutum ya iya yin wannan ba face ne kun face hakuri anan zamu dasa aya idan Allah ya kai mu gobe zamu ci gaba abin da muka faɗa wadanda suka dace da littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu baki daya akwai tabbayar da muka jinkirta jiya na ah, shin mutum zai iya auren macen da tana matsayin jika ga matar gidansa malama suka ce haramun ne wannan auren sun ce haramun ne wannan auren domin bukwafi a rahim zai sabbaba yanke ne yanke zumunci zai sababa yanke zumunci suka ce illa illan haramcinsa shine irin illar da ke tattare da auren mace da kuma auren ‘yar uwar mahaifiyarta. Kaga tamkar ka auro wa kenan, mahaifiyarta kenan, ka auro uwarta kenan. Haɗawa tsakanin mace da mahaifiyarta, haramun ne da nassan wato hadisi suka ce illar da ke can ita ce illar da kenan wallahu ta'ala alam. Abubuwan da baka faɗa wanda suka dace da littafin Allah da sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka baki ɗaya. abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana gaba daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ratar da mu zuwa ga aikata ciyawawan ayyuka karbabu a cikin wannan wata mai albarma ya Allah ka sa mu kasance daga cikin bayin waɗanda suke ɗantarwa daga wuta a wannan wata mai albarma ya Allah bukatunmu na alkhairi ka fi mu sanin su ya Allah ka biya mana su gabaki daya ya Allah ka biya mana su gabaki daya ya Allah ka biya mana su gabaki daya ya Allah waɗanda suka riga mu komawa a gare ka cikin musulmai ya Allah ka gafarta musu ka lullube su da rahmarka idan namu lokaci yayi ya Allah ka sa mu cika da imani ya Allah waɗannan mutane masu zubta binin bayinka masu garkuwa da bayinka har cikin azumi ba su daina ba ya Allah idan sun fi karfin mu ba su fi karfin ka ba ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka zauna da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zauna da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka zauna da kasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka sanya tsoron ka zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoron ka zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tsoron ka zukatan shugabannin mu ya Allah nan fitattunu da suka addabi garuruwan musulmai a gabas ta tsakiya ya Allah ka kawo karshen ta